العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بيان والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na 14 ga watan al-Muharram a wannan shekara ta 1420 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da yammaci na 30 ga watan hudu shekara ta dubu da da da tara tara dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam idan ba a manta ba muna cikin kitabun zakati wato akan abin da ya shafi hukunce hukuncen zakka kuma wannan shine darasi na 47 idan ba a manta ba hadisin da muka tsaya a kansa shine hadisin sahal ابن أبي حتمة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع wannan hadisi akan sa muka tsaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa idza kharastum idan kun yi kirdado za ku fitar da zakka ta amfanin gona fa khudu ku karba abin da za karba na zakka ɗin wa usulusa amma shi manomi ku bar masa sulusun dukiyarsa fa in lam tad'u sulusa fad'u rubu'a in ko ku bar masa sulusi ba to ku bar rubu'i abin nufi zakkar amfanin gona idan ka zo ba dukkan abin da ya shafi kayan noma din za a fitar ma ba babban abin da ake so ya zanto dai sun kai wasu biyar zuwa abin da ya sama to idan sun kai wasu biyar zuwa abin da ya sama sai a kasa kashi uku na zakar da aka fitar ɗaya bisa ukun ta sai a barwa mai zakkar kayansa dan ya raba wanda yake so sauran kashi biyu kuma sai shi sa iya karba ya kai zuwa ga imamul muslimin dan shi imamul musulmin ya raba zuwa ga waɗanda suka cancanta ko kashi daya bisa uku ko kashi daya bisa uku wannan bayanin sa ya riga gabata a baya ko hadisin gaba wa an attabi bin asid radiyallahu anhu qal amara rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yukhrasa al-inabu kama yukhrasa an-naslu wa tu'khadhu zakatuhu dabiban وعن عتاب بن أسيد أن كربوا حديث لك عتاب بن أسيد رضي الله عنه yace amar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi umarni an yukhrasa la'inabu ayi kirdado na abin da ya kamata a fitar wa zakka na inabi kama yukhrasa nakhlu kamar yadda halatta ayi kirdado cikin abin da ya shafi dabino abin nufi da kirdado muka ce kafin a girbe gonar kafin a girbe dabino din kafin a sauko da shi kasa akwai kwararru waɗanda suke sun kware ta fuskar harkar noma da sun zo sun kallaci wannan gonar ta dabino suka bi wannan kunya zuwa ƙarshe suka bi nan suka bi nan za su iya cewa ai wannan za a samu buhu talatin ai za a samu buhu arba'in ai za a samu buhu hamsin wannan ganin da ido za su iya kwatantawa ne to wannan kwatantawar ya halatta a fitar da zakka ta hanyar wannan kwatantawar idan ya kwatanta cewa zai kai buhu arba'in zai kai buhu talatin mun riga mun sani game da abin da ya wuce a baya idan ruwan sama ne shayar da wannan amfanin gonar me ya kamata a fitar za a fitar da ushiri ne eh. shi ne ɗaya bisa mai ɗaya bisa goma an fahimta ko ta kaga kenan duk kowane da mai goma za mu iya ware ɗaya idan ma haka muka duk yi wannan kenan idan kuma wannan gonar an shayar da ita ne ta hanyar ban ruwa ko na hannu ko da guga ka jawo ko da inji ko ma da menene noman rani ne sai da ka sa wahala wajen ban ruwa to zaka fitar da me nisful ushri wato ɗaya cikin ashirin an riga an fahimta ko to shi inabi yana ɗanyensa ba a fitan masa da zakka sai zabib zabib shine busasshen inabi dan saboda ɗanyensa um, ba kayan abinci bane kayan marmari ne amma yayin da ya bushe aka busar da shi ya canju daga kayan marmari zuwa ga mai kayan abinci da haka ana fitan masa da zakka to sai wannan hadisi abin da yake nunawa idan mutum yana da gona ta inabi wanda yake yawan inabin nan ya kai a fita masa da zakka ko ba niyyarsa bane ya san yadda shi danyensa so yake idan ya nuna ya tsinke ya ajiye shi ya goce dan ya maishe shi kayan abinci to kaga saboda wannan niyyar tashi akwai mai akan sa kenan zakka dan yana son ya mayar da shi zabib to gashi yana da wani zabib din da matan kila tun na bara bai riga ya kare ba ga kuma inabinsa gona kaza bai riga ya fitar da shi ya busar da shi ba to ya halatta ya yi kirdado ya kallaci wannan gonar ta inabi inda za a busar da shi zai kai kwano nawa zai kai buhu nawa zai kai tan nawa bisa ga abin da aka yi kirdado matukar ya kai abin da za a fitar mazaka wasu kibiyar zuwa abin da ya sama to sai ya fitar da busasshen inabin da ke wurinsa a madadin wancan danyen tun kafin ya kai ga bushewa kaga da ya bushe kenan zakar sa ma an riga an fitar kun fahimci karatu shine ma'anar amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya yi umarni an yi kurasal inabu a yi kirdado a yi canke wajen fitar da zakan inabi kama yi kurasul nakalu kama yadda ake yin haka cikin abin da ya shafi dabino wa tu'khadhu zakatuhu zabiban sai a karɓi zakar shi inabi din abotaccen inabi madadin wannan danyen da ba a riga bai riga ya bushe ba wannan hadisi ma laifin rawahul khamsatu malaman hadisi biyar sun ruwaito shi wa fihin kitabun sai da hadisi ne munqati wa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati wal awsal isnaduhu munqati wal awsal munqati kuma hadisi ne an gane ko da haka wannan hadisi ne da'ifi sai dai me yasa dinnan halin da kai na wajen yin bayanin ma'anarsa akwai wani hadisin sahihi wanda yake ba a wannan babin ba ya nuna halaccin yin kirda da wajen zakka to sai mu kafa hujja da wancan hadisi shine hujja kamar hadisin Abdullahi ibn Rawaha lokacin da annabi ya tura ta Khaibar kaibar yahudawan kaibar lokacin da aka ci su da yaki a shekara ta bakwai bayan hijira mutane ne masu gona sai aka riba ce su da gonakin su sai suka ta manzan Allah da ka ga dama da sai ka bar gonakin mu a hannun mu idan ya so dukkan abin da muka noma ka dauki biyu bisa uku mu dauki kashi daya dan mun ci sahabban ka kwarewa wajen fuskar noma dan kasar mu ce ko ko baki ne kila an ba ku gonan ba ku amfana ba sai manzan Allah ya halawo har ce eh gaskiya ne ku rike lokacin da duk kuka noma za a zo kashi ɗaya na ku kashi biyu na mu haka aka bar gonar a hannun yahudawa suna nomawa musulmai kuma suna amfanuwa da amfanin gonar biyu bisa uku da sai wani aka turo abdullahi bin rawaha amfani ya nuna ba riga an girbe ba ya za ya gane ɗaya bisa sa sai ta hanyar kirdado sai abdullahi bin rawaha ya ce ku sani amintacce ne ni ba wanda na tsana a duniya irin ku yahudu amma kiyayyar ku babu yanda za a yi ta in zalunce ku ko da dan caba daya ko da mudu ɗaya da biyu. ba wanda nake so a duniya irin annabi amma soyayya ta da shi ba zai sa kuma in yadda shi kuma a zalunce shi ba saboda haka zai yi kirdado daidai wa daidai yadda ku ba zan zalunce ku ba haka ba zan zalunci bangaren annabi da sahabban sa ba suka ce bi haza kamata samawati wal ardu da irin wannan adalcin ne saboda tsaye suka saboda kasa suka tsaya ba dan adalci ba da su zauna ba a inda suke yahudu kenan suka ba da shi da kan haka yayi kirdado aka tafi an fahimta ko eh ya ba lamba a kasa yace wato rawahul khamsa wa fihi inqita'un ai bana jin ashe ne ba da wannan lambar a hadisin da ke biye da shi ne atab bin asid ya ba lamba a kasa to ana wadai kan babu وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم wa ma habnatul laha wa fi yadi ibnatiha maskatan min zahabin فقال لها أتوطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما رواه الثلاثة وإسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة وأنا حديث أنكر بودك عمرو بن شعيب أنا أبيه عن جده دقى بابانك دقى كاكانسا yace anna mar'atan adatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata mace ta zo wurin manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi wa ma'a habnatul laha tare da ita akwai iyarta lokacin da ta zo wurin annabi din wa fi yadi binatiha maskatan min zahabin a hannun iyarta akwai walwalo guda biyu na zinariya walwalo shine maska ko miska maskata walwalo guda biyu min zahabin na zinariya fa qala laha sai manzon Allah ce da ita a zakata haza shin kina bayar da zakar waɗannan ko ko kawai sawa kike ki ado ki shakata ba baki fitar da zakar su qalat la sai tace ba fitar da zakar su qala sai annabi ce ayasurruki shin yanzu zai faranta miki rai an yi sawwiraki Allah bihi ma yawmal qiyama ubangiji yayi miki wani awarwaro guda biyu a madadin wannan biyan siware ne a miki awarwaro guda biyu bin narin na wuta da ta ji wannan magana daga bakin annabi fa kuma sai ta cire wannan zinarin ta jefar me wannan yake wa. ana fitar da zakar mai kayan ado saboda haka duk wanda take da gwalagwalai take da yan kunne take da sarka take da awarwaro take da hakorin haji na zinariya ba zinari bane duk wanda take da gwalagwalai sai ta fitar da zakar ga dai hadisi annabi tambayar ta yi na zakata haza kina bayar da zakar wannan abin warwaran naki qalat ta ce ban taɓa fitarwa ba sai annabi ta ay ruki an yusawwiraki Allah bihi ma yawm al-qiyamah nar kina san a gobe kiyama ubangiji yi miki aurewaro guda biyu na wuta duk waɗannan fa kuma sai ta jefar da su wannan hadisi rawahu salasa. Abu Dawud Tirmidhi na Sa'i suka ruwaito wa isnaduhu qawi sanadinsa kuma kawai ne wata hawal hakim imam al-hakim ya inganta shi min hadisi aisha cikin hadisin aisha tabbas hadisi ne ingantacce ya yi lamba daga kasa yace fi lafazin abu daud ya zo cikin lafazin abu daud fa khala'atuhuma fa alqatuhuma ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai ta cire su ta jefa su gaban manzon Allah wa qalat ta ce huma lillahi wa rasuli na bayar da su ga Allah da manzansa ma'ana annabi ya sarka da su ga talakawa وروى أحمد عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت دخلت أنا وخالتي أسماء بنت يزيد ابن السكن تتي دخلت أنا وخالتي من شقا نيدا بوغونا وتخالى إتتي كومر مهيتيا كويتا mun shiga ni da gwaggona ala rasulillah zuwa ga wurin manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi alhadis zuwa karshen hadisi wato cewa sai ga abin da ke hannunta na auroro sai maza Allah tambaye ta kina ba da zakka ko ba ke bayarwa sai ta ce kaza sai annabi ce kaza ma'ana sai ta ambata hadisin zuwa karshen sa وروى الدار قطني نهوه من حديث فاطمة بنت قيس بنت قيس والمسكة الأسورة والخلاخيل إذا أنت المسكة على رتي الأسورة الأسورة كم شيء والولو والخلاخيل khalaqil jam'i na khalqal khalqal kuma shine abin da mun da suke daurawa a wuya a kafa ko dan karafa da mata suke sawa a kafa ana ado da shi ko da ke yanzu sun daina ko amma su suna yi a wadansu kasashe to shine yake daukan ma'anar miska ko da aurewolo duk abin da zai kewaye hannu ko kafa wa alaikum salam yawwa ya za a cire zakar waɗannan abubuwa to nan ne maganganun suka zo da yawa akwai waɗanda suka ce ba a fitar ma da wannan kayan murya zakka sai in inda za a zo a buga su a matsayin dinari za su kai dinari ashirin zuwa abin da ya sawa in ba su kai dinari ashirin ba wato ba za a fitar musu ba in ba su kai dirhami ɗari biyu ba ba za a fitar musu ba dole sai inda za a zo a narka wannan gwalagwalan nata da hakorin zinariyan da awarwaran da komai da a narka su to in an tashi dinari za su kai dinari ashirin to shine zakka ta hau wanda bai kai haka babu zakka ko kuma kimar su in za a sayar za su kai nisabin zakka to wannan za a fitar musu zakka in ko ba haka ba za a fitar ba akwai wanda suka ce wannan bangaren za a kalla akwai wanda suka ce a'a shi kayan ado na mata din nan na zinariya ko na azurfa ba ya da nisabi in kaga ana maganan dinari ashirin dirhami ɗari biyu wannan waɗanda suke a matsayin kuɗi kenan amma shi na ado komi ganganta su ya fitar masa zakka ko da in an tashi sayarwa ba zai kai nisabi ba mukaddara in an tashi sayarwa dubu goma ne dubu goma ai bata kai a fitar da zakka ba ko dubu ashirin ai bata kai a fitar da zakka ba suka ce to ai wannan mai aurewaro ne da ita guda biyu annabi ce kina fitar da zakkar su a tutai na zakata haza ba aurewaro ne guda biyu ba ai ba mu da tabbacin wannan aurewaron idan an narka su za su iya kaiwa dinari ashirin ko dirhami ɗari biyu ba mu da wannan tabbacin da haka sai suka ce shi kayan ado ana fitar masa da don dan sa kayan ado to me za a fitar daga ciki shine suka ce daya cikin arba'in kamar yadda ake fitar da zakar kuɗi an gane ku. waɗanda suka ce cikin zinarin ne za a fitar ma'ana idan ya idan an kai nauyinsa zai kai nauyin dirhami 200 dinari 200 a 20 kai to shi kenan sai ki fitar da ɗaya bisa arba'in na wannan nauyin sai ki gram nawa ne zai kai wannan sai ki balgace ki bayar dan kunna biyu ne in ma me da yake bayar in ma wani ɗaya da zaki bayar bayar wanne ya fi na fitar da kimar kudin ko na fitar da kimar kudin ya fi ko to kun ji ko masu gwalagwalai kila dai kasar ya kai musu ko da su yanzu ba kimar <laughs> kudin za ku bayar ke na duk shekara duk shekara yau shi yasa su malamai suka ce hikimar shi ne aiki idan aka in dai har aka ajiye duk shekara ana fitar musu da zai zo har ya kare to kuma dama wannan shine manufar tunda har ya zo ya kare ba tare da ya karu ba kuma ke biki sayar da shi kin yi wata bukatar rayuwa ba wannan yanzu da baki da bukatar shiga raki ba talakawa gare kare din shi ne abinda malamai suka ce suka ce me ya amfanin dama ki ajiye shakar ai ita dukiya ko a juya ta ko a ba wanda zai juya ta <laughs> suka ce da kuɗi da dama dama amma shi wannan takdis ne an ajiye abu wanda yake kawai shikenan za a bar man fatu baya da amfani kenan to kaga adan shine amfani to amma wannan amfanin baya da yawa sosai tunda ba amfanin na magance yunwa ko kishiwa ba <laughs> a yin ado da abin da ba shi ba kuma ya wadatar idan har za ta yi ado da wannan to kaga kenan tana da kuɗin sai ta rika barwa talakawa suna amfanuwa ita tana amfanuwa da ado talakawa na amfanuwa da me zakka amma dan me zaka dana ita kadai da wani dalili zaka dana ita kadai idan ko har ta san yau da gobe zakka za ta karar da shi to dama ba da amfani ta aje gara ma ta samu lada kenan ba haka bane ba idan ko har tana da harkokin kuɗi kaga za ta fitarwa daga cikin kuɗin kenan dan haka ba za ta damu ba ta ko ina dai akwai wata maslaha shar'iyya ba shi ina kamar ne a ba zaɓi bane ba har yanzu ne dalilan har yanzu ina rasa kan wannan matsalar wannan matsalar tana da wahala saboda zai idan ka baro ta za ku yi rigima da mata a Najeriya ko ba haka bane ba har masu matan ba sai kai rigima da su su akwai wanda suke cewa gaba ɗaya kayan ado ba zakka a ciki to hadisin da suka dogara akai hadisin da rukuni ne da'ifi ne annabi na cewa laysa fi fil zakatun to wannan hadisin da'ifi ne ba da asali to da ya inganta da sai zanto babu zakka a kayan ado amma bai inganta ba da haka duk wanda suka ce a cikin kayan ado babu zakka sun dogara ne da wannan hadisin sai dai kuma kashi bai inganta ba tunda ko bai inganta ba sai mu tafi akan wannan umumin nan gurin ga ingantacce ya ce kina fitar da zakkar wannan tace a'a ga ma wani na gaba wa an ummi salmata radiyallahu anha annaha kanat talbasu awdahan an karbo hadisi daga ummu salma kaga matar annabi kenan hadisin na alul bait ne annaha kanat talbasu awdahan ta kasance tana sanya awdahan min zahabin menene awdah ya sa masa lamba daga kasa yace nau'un min al-huli yu'mal min al-fadli wahiduha wadhun min al-fiddati kai yake soje wato wani nau'i ne na kayan ado wanda ake yin sa da azurfa ta kasance tana sanya awdahan waɗansu suna fasara shi da wato zobe ne waɗansu suna fasara shi da awarwaro ne kayan ado ne da ake yi ko da zinariya ko da azurfa faqalat sai sai ta ce ya rasulullah a kanzun huwa tace shin wannan zai shiga cikin kanzu wanda Allah ke zargin masu ajiye shi Allah zai yakni zuna zahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashirhum bi azabin zai shiga karkashin wannan ayar قال سي النبي تي اذا اديت زكاته فليس بكنز ان dai kin bayar da zakata ai ba zai shiga karkashin kanzu ba ma'anar wannan zance in biki bayar da zakar sofa ya shiga kanzu wannan hadisi rawahu abu dawud wa darqutni wa sahahu al-hakim wannan hadisi ingantacce ne kun gane ku abinda annabi ya ce kina ce duk abinda aka bayar da zakarsa ba a kira shi da suna kanzu wanda ba a fitar ba shine kanzu wa an samurata bin jindab radiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع wannan hadisi samura ibn jundub yace annabi ya kasance yana umartan mu mu rinka fitar da zakka min allazi nukhrijuhu nu'iduhu lil bay'i daga abinda muka tattale shi dan sayarwa wato hajar kasuwanci kenan ana fitar musu da zakka rawahu abu daud abu daud ya rawaito shi wa isnaduhu layyin sai dai sanadin hadisin da'ifi ne domin a sanadin sa akwai abu amr ibn hammas wanda yake majhulul hal ne dan haka hadisin da'ifi ne to amma duk da haka matsalar cewa shin kayan hajar kasuwanci wadda aka riga aka saya tana haja ba a sayar ba shin ana fitar musu da ko kuwa an sa eh ana fitarwa ana fitar musu da ibn al-munzir yace gaba ɗaya malamai sun yi ijma'i kan wannan ban san wanda ya saba ba kowa da hadisin bai inganta ba ijma'i hujja ne dama dalilan shari'a su ne alkitab as-sunna al-ijma' al-qiyas shikenan ijma'i ya tabbatar da ana fitar da zakkar urudu tijara aka ce ko da akwai wanda ya saba ba su da yawa ba dukkan sabani ne ba ma ake iya hikaito shi idan an dubi yawan mafadansa da wani da guda ɗaya zo yi sabani sai ce shazi ne wannan kina walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafan lahu wajhun min an-nazari ko ba dukkan sabani bane bane za a kirga shi a cewa ne ya saba sai sabanin da yana da madogara wanda baya da madogara kawai sai a kyale shi a ce an yi ijma'i ko ya saba ba don kowa da saba wasa an gane ku to haka dai urudu tijara ana fitar musu da zakka sai dai kamar yadda muka faɗa a baya idan ka tashi fitar da zakkar za ka kwatanta kudin su ne ba wai za ka fitar da buhun siga kwalin omo sabulun wanki sabulun wanka ka fitar a'a ya duka ka fitar musu da zakka a matsayin yadi a'a kudin da ka saya zaka kirda da nawa ne ka saye su ka hada da kudin da ke wurin ka ajiye abin idan an hada ya kai zakka sai ka fitar da zakkar kudin su gaba daya an gane ko وعن ابي ta radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وسلم wa fir rikazil khums an karbo daga abu hurairar Allah ta kare da a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa fil rikaz al khums a cikin rikazi mutum zai bayar da khumsi ɗaya bisa biyar menene ar rikaz dukiya da mutanen jahiliya suka binne ta suka mutu suka barka. yanzu ka iya zuwa ka sai floti za ka gina gida ko za ka gina rijiya ko za ka yi sokawai wajen tone-tonen ka kawai sai ka tono wani zinari turi mulmulan da zinari irin wanda tun su fir'auna na da sun koyi cikin kasa sun tafi <laughs> sai ka tono shi yanzu to wannan dukiyar idan ka tono ta ci matukar kai ne mai filin ka tono ta ci to lan suka ce in ka tono a filin wani fa kana da fuloti ka kira ma'aikaci ya gino maka rijiya sai tono zinari na wane ne <laughs> nashi ne ko naka ne ko naku ne zance mafi inganci suka ce matukar wannan kasa akwai mai ita in an tono na abin tona mai kasar ne amma idan kasa dadin Allah ne ba mai ita ka je kana tona tonanka ko gafiya ka je ka bi zaka tono ka san irin masu bin gafiya ko bera ko menene sai kawai tono zinariya to ya zama na cikin to wannan rikas ne idan ka tono shi zaka bayar da kumusi kumusi shine ɗaya bisa biyar an gane ko sai mutum ya bayar da ɗaya bisa biyar sadaka sauran fa sauran da ya zama na nashi to wannan sadakar da zai bayar ta rikazi ɗaya bisa biyar shin daidai take da sadaka ta zakka cewa ɗaya daga cikin ajujuwan mutane takwas za a ba ko za ka iya ba har wanda ba musulmi ba shi ne suka ce ba lallai bane ba sai wannan ajujuwa guda takwas ka iya ba kowa tun da shi ba zakka bane ba abin da ya sama ba zakka bane ba a ce ba dole sai ya kai dirhami ɗari biyu ko dinari ashirin abin da dai ka tono kimar za ka ba da ɗaya bisa biyar ko mun kankanta sa ko mun a shi kenan shi ba zakka bane wani hukunci ne mai zaman kansa wa fir rikazil a cikin rikazi mutum zai bayar da ɗaya bisa biyar to waɗansu malaman suka ce rikazi ɗin sai in ya zanto zinari ne da azurfa banda sauran duwatsu masu daraja wadanda suka ce a duk abin da ka tono daga kasa matukar tarihi bayani ya tabbata cewa ba ma'adani bane binne shi aka yi mai shi binne shi a matsayin koya har ya ya mutu ya amfana da shi ba bayan wucewarsa da shekara aru aru ka zo yanzu ka tono shi shikenan magana ta kare ya zama mai rikal akwai wanda suke takaice shi kan zinariya da azurfa akwai wanda suke cewa ya shafi kowane irin ma'adani an gane ku? dan akwai inda zaka zo ka tono wani madani daga kasa ba wani ne ya binne shi ba haka Allah ya sa shi cikin kasa to wannan me hukuncin sa to bayanin sa shi kuma zai zo nan gaba wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito na'am eh eh kai ka shiga wajen ne mai wani abu sai ka tono hmm. kuma gaskiya irin yanayin gwamnati ma yanzu na wanda in ka nuna ma ɓacewa za a yi kuma ba za a yi aiki da shi wannan yana daga cikin abu mai rikici ma zakari ya ce yanzu a iya samun daji da aka killace aka ce dajin gwamnati ne to kai kuma sai ka je wajen tono tonon ka sai ka tono irin wannan to yanzu idan gwamnati za ka ba ko za ka rage kayanka <laughs> gaskiya wannan akwai rikitarwa ce eh ko da kuɗi ka sai bilin nasu ne a to wannan kuma bai daidai ba wannan ya saba dokokin musulunci a dokokin musulunci akwai mallaka eh na shiga dajin shi dajin gwamnati za mu ga ka'ida sai da lasisi mutum zai shiga in dai doka sai da lasisi mutum zai shiga idan ya tono abin da ke ciki tabbas na gwamnati ne ba na shi bane yan gwamnati ta baka lasin din tono kenan ta yarda ka hako tana da wani abu a ciki ko za ka karɓi haraji wurin ka amma ta kyale baka shiga wahalar ka idan ka tono naka ne wannan akwai yarjejeniya don haka ya zama naka kenan wa alaikum salam gonjo eh a cikin wannan gwanjo ya zama naka ne wannan ba rikazi bane tunda ba tono wa kai ba ka sai riga ta gwanjo ko wanda sai kasance waɗansu kuɗi na kasar waje a ciki ya zama naka mai gwanjon da ya bar kenan a ciki na'am eh. amma dai ba gwamnati ba ce ba mun yadda kafirar gwamnati ce amma dai gwamnati ce an magana ta kare duk najeriya kowa ya ittifaki da musulmi da ba musulmi cewa gwamnati don da akwai wanda bai ittifaki ba sai daga hannu sai ya fita daga karkashin ta to amma kowa ya ittifaki gwamnati gwamnati ta gaban gambeza ba ta musulunci ba a hada ke tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba to kaga da wuya ka iya cewa ta zo ta maka dokoki na addini kenan

Hmm. wato a najeriya idan kana zaune a najeriya ka kuma san koda ɗaya cikin biyar ne na abin da gwamnati take gudana wato za ka kusan kwana kullum baka barci saboda kuka da takaicin abin da yake meye najeriya yanzu wannan ma'adanan da aka ce an tono a ganjo local government ko ina ne wanda masu haka rami ko masu aikin kwalta suka gano wannan ɗaya ne cikin ɗaruruwa da ake ganowa gaba ɗaya mai ya rike Julius Baja a nan kasar wannan ma'adanan wannan ma'adanan ba wai kungiyar kawai da ake basu ba a sakamakon tona kasa domin a fitar da kasa a je a aikin kwalta Allah ne san kawai irin ma'adanai da ke zuba cikin nan kasa a wani bature irin yan yawon shakata wannan ya shiga cikin a cikin Kano state a wani local government yana yawo cikin dare da ganin waɗansu irin duwatsu suna kyalli ya tsaya ya ta ɗiba yana cika jakarta ya ta ɗiba ƙarshe ma don kara gane shi motar sama a wurin ya barta mutanen kawai suka tsinci mota ya ɗiba ya tafiya sa tunda Najeriya ba tsaro babu sanin ya kamata ba kaza ba kaza sai mutum ya ɗebo ne ya tafiya sama ba ma wanda ya sani saboda rashin tsari saboda son zuciya saboda lalacewar abin da ake kira gwamnati ba tsaro ba gwamnati kawai sai dai hoto kawai gashi nan amma ma'adanan da ake da su a nan kasar waɗanda ba fetur ba su kaɗai sai isa su rike kasar a matsayin ta na Najeriya ko da an daina hako fetur to amma tun da gwamnatocin ba wannan ne a cikin tunanin su ba duk wanda suke kama daga mulkin kasa wannan baya cikin ajandar su kowa yana tunanin ya zai arzuta kansa cikin dare shikenan magana ta kare malam cikin irin wannan ma'adanan nan ga hmm. wasu turawa a yankari cikin ruwan ne kamar su lafi su biyar suna cikin yasa zai nutsa sai ki a wani ma'adiri ne a rashin ilimi din kenan sai ka wuce ta kan zinari kana yawo kan sauka sunan <laughs> kal isi bil baida'i yaqtuluha zama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulu suka ce tamfar raƙumi a cikin sahara ruwa ya aiki kishirwa ta kashe shi amma ga talkan ruwa a gadon bayansa ba da dabarar da ya soko da ita ya sha to shi irin jahilcin da muke ciki an jahilci addini an jahilci rayuwa gaba daya waɗanda suke yin boko galibi waɗanda suke iya turanci ne yaren wani amma ba kimiyya din tsabata ba ko ba haka bane ba yare kowa ya iya ya karanta Nobel more ya karanta tarihin oh, labarin wasanni ya karanta tatsuniyoyi duk ya more kowa ya iya turanci amma tsabagen kimiyya din sai ka samu ta yi karanci tsabagen technology din yayi karanci ka ba ta fahimta to duk wanda ya je jami'a idan ka je duk idan ka je ka samu samarin mu goma a cikin jami'a to duk sauran suna karanta ne duk wani abin da bai taka kara ya karya ba yawanci accountancy ko وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة an karɓo daga Amr ibn Shu'aib ana bihi an jaddi manzon sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa fi kanzin dangane da wata dukiya waje da rajulun fi khariba wani mutum ya same shi a irin rusasshin gidajen nan kufai masu gidajen sun dade da mutuwa an mutu an bar gidan ba a san ma asalin wa ba annabi ce in wajadtahu fi karyatin. maskunatin fa ai in dai a gare ne da ake zaune sai ka samu wani zinari a cikin wani gida ko da gidan rusasshen gida ne ba mutane a ciki to sai kai cigiya fa sai kai cigiya tsawon shekara guda kana cigiya to wannan cigiya da zaka yi ba za ka ce ba ya jama'a na samu zinari mai kaza mai kaza ya jama'a na yi tsuntuwa a wuri kaza na wani abu mai mahimmanci wanda duk ya san ya jefar da abu ya zo ya yi mun bayani sai zo ya bayani ya faɗa abin da ya jefar din ya faɗa dinsa ya faɗa a cikin mace da ya jefar wace irin da kalle da baka ko ruwan dorowa ko menene ya faɗa a ji in ya faɗa daidai a bashi har kai shekara baka samu wanda ya ce gashi ba ko sun zo sun yi ta kokarin su canko ba su canko ba kai ka tsinci dinari wani ya zo ce ai na jefar da naira dubu hamsin ce a to lalle ba ita ce ba wani. <laughs> to ka kai shekara guda ya riga ya zama naka wa in wajadtahu fi qaryatin in ko ka samu abin a cikin wata alƙarya gairu maskuna wadda ba a zama a cikin ta alƙaryar da ta irin tsohon garin nan ma ya zama kufai an tashi an bar shi fa fihi wa fi rikazi alqumsu to irin wannan dukiyar da ita da rikazi duk zaka bayar da ɗaya cikin biyar ne sadaka kai kuma ka rike hudin ya zama naka a sarrafa ibnu majah bi isnadin hasan ibnu majah ya rawaito shi da sanadi hasan wa an bilal bin al haris radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ من المعادن القبلية صدقة an karɓo daga Bilal ibn al ya ce manza Allah sallallahu ya karɓa daga ma'adanan al-Qabaliyya al-Qabal din sunan wani yanki ne wani gari ne da ke kan hanyar Makka zuwa Madina yana gabar da Bahar Maliya ya karɓi sadaka wato zakka ta ma'adanai da aka haƙo a garin kabal wato sune al-ma'adan al-Qabaliyya ma'adanan da aka samu a kabal din nan manzo Allah ya karbi sadakar su to amma wannan hadisi da'ifi ne inda ya inganta abinda wannan ke nunawa ma'adanai da mutum zai hako a kasa idan ya fito da su hukuncin su ne fitar musu da mai zakka to a wannan mas'ala kasancewar hadisin bai inganta ba sai malamai suka saba waɗansu sukan ce duk abin da ka hako a kasa na ma'adini daidai yake da rikazi ba haka ɗaya cikin biyar ne zaka bayar an gane ko ɗaya cikin biyar ɗin sa eh, in kana da rijiya ka zo haka rijiya kawai sai fitar ya fito ko kanan zir to shi kenan ɗaya cikin biyar ne zaka bayar na wannan abin sauran duk ya zama naka kenan ba ma azumi bane ba <laughs> wa alaikum salam eh eh wanda ya fita bai kaso bai dace ba kuma kowa muke ya shige ai dama hikimar wannan ita wato shela dangane da tsuntuwa idan kai tsuntuwa zaka shelata wa mutane zaka yi tigiya zaka faɗa wa mutane waye jefar da kaza waye jefar da kaza to wannan idan duk mutane amintattu ne wurinka sai ka faɗa cewa ga abin da na tsunta duk mai ka yarda da tsoron Allah su kenan ka san cewa duk wanda yake nashi ne zai faɗa wanda ba nashi bane ba zai ce ba na bane amma irin yadda ake yanzu cikin Najeriya ba za ka faɗa cewa gashi kaza ne sultan ba sai rantsuwa mace na shi ne kawo duk qur'ani ya rantsa da suna shi ne ba qur'ani dai ba ba abin da ya dame shi sun zai kasance lalacewar musulmai ta kai akwai wanda suke tsayawa a kotu amfanin sa idan an zo ana rikici kawai idan aka ce kawo shaidar ka sai ka fito waje ka zo ka same shi yana zaune wallahi a bakin wata kotu a Kano akwai irin waɗannan wai suna zaune a bakin kotu sai menene wai shaida ake nema ce to nan zaka biya je maka shaida sai kaza ne sai zo ya dafa Qur'ani sai wallahi tallahi na ji na gani a biya aikin sa kenan da wannan zai ce ta yi riga dan girman Allah wannan kaga wannan rashin maganin girman Allah ne ma mutum ma bai ma san Allah ba dabba kawai take tafiya da kafa biyu mutane suna tare ana mu'amala da shi a matsayin dan adam awa dan adam bane na'am wa alaikum salam mana kin dai mutun ya da cewa gwamnati kamar yadda Allah ya bada cewa gwamnati ya da kun saka da tunda gwamnati Najeriya ba ba ta san musulunci bane ba hmm. musulunci kuma ya ce rikazi naka ne illa ya ga zaka ce wani abu da ma'anni hmm. amma yadda kuma haka ya fara dokar kasar na malam duk abin da yake cikin kasa na gwamnati ba naka bane ko da gidanka ne fi kama da shi sama ne ba kasan wani ba hmm. to ba kuma in dai an yi da cewa gwamnati hukuma ne kamar da kawai ba rikali ba ma'adanci a Najeriya kenan saboda ne saboda malam ga abokan kuma kuma kamar naka komai na kasar da gwamnati ne wannan dai tsari kan na Allah bane ba cewa da abin da ke cikin kasa nan gwamnati ne kowa sai idan kana da gona ta kace tunda akwai ihya'ul ardil mawat wannan babi ne cikin babukan fiqh yana da hadisi masu zaman kansa ka je ka samu dajin Allah sai kawai ka je ka yi sassabe ka sassabe shi ka fitar da eka yi noma kowa ya da gonar ka ta idan ka mutu magadan ka za su ci ba za a ce wannan dajin ba naka wani ba a ka'idar musulunci to amma ni abin da na sani dajika da ake warewa na gwamnati wannan suna daban akwai kuma dajikan da gwamnati ta yi banza da su ita bata ce nata bane bata ce ba nata bane ba amma dajin gwamna wani za a ga an ware shi a da har ana zagaye shi ma da waya a yi fensin dinsa a zagaye shi a ce wannan na gwamnati ne an hana farauta an hana kaza an hana kaza an hana kaza mu dai babban takaici shine kasancewar Najeriya a hargitsa take babu tsari a take babu tsari wannan shine babban takaici arzikin da Allah ya zuba a cikin kasar nan inda a ce akwai shugabanci da tsari da sanin ya kamata da kowa zai ji daɗin rayuwarsa kudin da aka kashe a kwallon nan kadai fa kaga ba su girgiza Najeriya ba kawai ba kashe komai ba ko to wannan kudin kawai da aka kashe a cikin ƙasar nan da za a kashe su kawai a makarantun firamare har zuwa jami'a da komai ya gyaru kowa sai ɗansa ya yi karatu kyauta biliyan nawa aka kashe to kuma wannan kenan an faɗi ga abin da aka ce kuma waɗansu kuma sun yi sama da faɗi duk da sama da faɗin da satar da komai har yanzu Najeriya kamar baka dace komai cikin ta ba duk wata stadium daga cikin manya-manyan filayen nan da aka yi wasan kwallon kafan nan in an nuno ta a talabijin za ka rantsa da Allah ba a Najeriya bane ba akwai stadium din da za a sa inji generator automatic one irin standby din nan guda takwas in wannan ya mutu wannan ya mutu in wannan ya mutu wannan ya tashi in wannan ya mutu wannan ya tashi haka suke irin wanda shi ya kamata a kawo sa a asibitin Bauchi don saboda idan ana tiyata an dauke wuta ya generator ya kama da kansa ko a titin hospital na abu ko na maiduguri ko na jos ko na ina ne irin su duk ya kamata a sa irin ana janareta za an dauke wuta sai dai ka mutu sai dai kowa ya mutu a asibiti a to asibiti nan ne fi gidan nemo magani amma yanzu wani lokacin sai asibiti zanto gidan dauko cuta kai wallahi da aka yi ka za a kwantar da kai a asibiti ka je ka ga wani gadan sai ka tabbatar in ka kwanta a wurin cuta za ka dauka da matashin kan yadda yake wari to dan Allah kuma wannan duk akwai shugabanni a jiha da local government da state da da da federal wai duk akwai shugabanni amma kwallon tun da kwallon za a yi so ake wai kar mu kunya kar a kar a gamu dai a rana to wannan duk za a tsaya a gyara komai da komai har aka samu wani malami ya fito gidan rediyon Kaduna yana kawo hadisan da suke wajen sun karban bako akan wannan matsalan da kwallon irin bara gurbin malaman nan wanda ba ya da amfani kawai ba ya da wani amfani cikin al'ummar musulmi irin wannan malama ba su da wani amfani duk zaluncin da ake bai magana bai ce annabi ya hana zalunci sai ana magana za a karbo arna daga waje za su zo ka ce a karbo arna bakuncin arna babu sadaqatul fitri babin da yake magana dangane da zakar fit da kai an ibn umar radiyallahu anhu ma qal farada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه وأن حديث لدى عبد الله بن عمر yace farada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya tilasta ya wajabta zakatal fitri zakar da kai sa'an min tamrin za a bayar da sa'i ɗaya na dabino aw sa'an min sha'irin ko sa'i daya na sha'ir alal abdi za a bayar ga bawa wal hurri ko da wal zakari ko namiji wal unsa da mace wal sagiri da babba wal kabiri da yaro min al muslimina wal sagiri da yaro wal kabiri da babba min al muslimina cikin musulmai kowa sai an fitar masa ba mace tsakanin da da bawa ba mace tsakanin babba da yaro ko mace da namiji dukkan wani musulmi da ya kwana ya tashi komin kankantarsa komin shekarunsa sai an fitar masa da zakar da kai min almuslimina yace wa amara biha an tuadda annabi yayi umarni da a fitar da zakatul fitr din nan qabla khurujin nas ila salah tun kafin mutane su fita su tafi sallar idi zakatul fitr wajibi ce da kowa da kowa kuma sa'i ɗaya za a bayar sa'i ɗaya kuma shine mudannabi hudu an gane ko abin da ya kai mudannabi hudu shine sa'i ɗaya za a bayar da ita za a fitar daga cikin abin da yake dangi ne na abinci an gane ko shine annabi ya faɗi waɗansu daga ciki kamar dabino sa'i ɗaya na dabino ko sa'i ɗaya na sha'ir haka alkama ta shiga ciki haka dukkan dangin kayan abinci sun shiga ciki kamar yadda bayani zai zo to sai dai ko wani hadisin da ya fayyace cewa sauran dangin kayan abinci za a bayar da sa'i ɗaya ne ga mutum ɗaya kowane sa'i ɗaya za a fitar wa mutum ɗaya amma alkama kuwa kowane sa'i ɗaya a madadin mutum biyu wannan hadisi ne ingantacce daga annabi ya ware alkama daban aka kimanta ta sama da sauran wajen fitar da zakatul fitr an gane ko kowane mutum sa'i daya amma alkama fa sa'i daya mutum sa'i daya mutum eh ban ji ba nabi bi kenan ba mudu bi kenan tunda mudu hudu shine a masalan sa'i daya kenan wal bin adiyin wa dar qutri bi isnadin da'if imam ad ne ya ruwaito hadisi shi da ibnu adi a cikin littafin sa al-kamil Bai du'afa bi sanadin da wani sanadin sa da'ifi annabi ya ce ughnuhum an at-tawaf fi hadha al-yawm ko wadatar da talakawa ta yadda ba sai sun yi tawafi ba ba sai sun zo suna allazi wahidin ba ku wadatar da su ku hana su yin tawafi a wannan rana ba sai ku hana su kai kawo ba an gane ku to wannan hadisi da yace ugunuhum ku wadatar da su bai inganta ba da ya inganta sai zanto shine hujja a wurin Abu Hanifa da yace ba lalle ne ka fitar da kayan abinci ba ka ya halatta ka bada kuɗi aka ce me hujjar ka ce a bada kuɗi yace annabi ya ce ugunuhum ku wadatar da su yace a iya wadatarwa da abinci a iya wadatarwa da kuɗi duk abin da aka bayar ciki yayi sai dai kashi hadisin bai inganta ba sai mu koma hadisin zakatul fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min kaza tunda aka ce sa'i ya nuna ba kuɗi bane dole sai me kayan abinci dan haka zance mafi inganci zakar da kai ba a fitar da kuɗi dole sai dai kayan abinci kun gane da kyau wa nabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu kunna nutiha fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallam sa'an min ta'amin abu sa'id al-khudri yake mun kasance muna ba da zakatul fitr a lokacin annabi sa'i na abinci wannan shine hujja kan cewa dukkan dangin abinci ya shiga ciki tun da ce sa'a min ta'amin dukkan wato abin da yake abinci ne ya shiga ciki to ruwa fa zai shiga ciki ruwa abinci ne ko abinci bane فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه Allah ya kawo ruwa ya ce masa abinci wa mallan ya ta'amhu kuma suka ce ai shi ruwa shine maruhin abinci shi abin da in babu shi ba mutum rayu ba kuma ruwa ya nuna inda za ka rayu da ruwa waɗansu kwanaki za ka iya rayuwa ko ko ba abinci ka cika cikin ka da ruwa za ka rayu akwai wani malami da ba shi da lafiya ya je ya karanta hadisin ma'u zamzam lima shirifa lahu sai je ya zauna a makka rashin lafiyar ya je an kai shi dukkan asibiti dukkan ko ina bai sa Allah bai bashi sauki ba sai ce tunda annabi ya ce ruwan zanzan na magani dan je ba ni da abinci sai shi sai da ya kwana 40 yana shan ruwan zanzan ba abincin ruwan zanzan kadai kuma ya samu lafiya da karshe ashe ruwa ne. abinci binciken likitoci ya nuna idan ruwan cikin sai ya tsotse ya daskare sai a shanya shi idan aka shanya shi sai ya zama abinci to zai kaga za a iya auna shi kwano kwano kenan to tunda haka ne ashe idan mutum ba da komai sai wannan a madadin abincin gidansa zai iya fitar da zakatul fitr na wannan haka ina fatan kun fahimta kamar yadda in kai manomin rogo ne ka noma rogo da yawa ka zo ka busar da shi bayan ya bushe aka zo ana sa shi buhu buhu sai ka zo zaka iya bayar da sa'i sa'i sa'i na rogon da ka noma a matsayin mai zakatul fitr da wannan rogon shi ma menene abinci ne dan ana iya nika shi a yi abinci da shi eh ya inganta ya inganta ruwan zanzan yana magani wannan ya inganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai a da har tsaraba suke in sun je garin su in sun je aikin hajji su dauko su kawo gida amma ba yadda mutanen mu suke mutanen mu yadda suke sai je sai mutun ya jika ihramin sa da ruwan zanzu sai ya shanya idan ya zo gida wai sai ya jika shi da ruwa wai ruwan zanzan din ne ya dawo kowa san ruwan zanzan ya tashi daga aiki har mutanen mu suna yi akwai wanda suke ta wayan an zo da zanzan gari kuma bai zama zanzan wannan duk ba gaskiya bane sahabbai suna yin zigilar ruwan zanzan zuwa garin rukansu a da in sun je aikin hajji eh to wannan kuma har an sa ya zama ba zanzan ba kenan an da duk ko ɗaya an riga an sa katuwar randa ya zama ba zanzan ba kenan gara ka ba mutum ko da kuma kwarwa ɗaya ne ya tabbatar zanzan ya sha ya fi sama da kaje garwa ya ji da wani ruwa daban hmm. na wa alaikum salam zakar da kai ana fitar da ita bisa ga zance mafi inganci tun daga lokacin da sallah ta rage kwana biyu har zuwa ranar sallah da safe kafin a tafi idi an gane ko wannan abdullahi dan umar ya kasance yana fitar da zakka in sallah ta rage kwana biyu ya je bayar zuwa ga masu tsaro masu karba ya je ya ajiye a wajen su masu tarawa da karshe a rabawa mutane da ita sunanta shine ita ma a samu mai tarawa kowace unguwa ya kamata a samu kwamitin masallaci zanto su ne kwamitin a samu to uku su rinka zama masu tara su fitar idan sun tara su sai a ga talakawan da suke zuwa nan sallah su suka fi bukata wani ya fi yawan iyali wani na bi masa wani na bi masa abin ba su kuma ya kamata a tara tun kafin sallah din da kwana biyu don wani cikin abin da za a tara a bashi a shi zai abincin sallah kila shi ma a shi ne kuma zai samu ya samu abin da zai fitarwa da 'ya'yansa to shi ne kaga hikimarta in za a aiki da fikihun hadisi yadda ya dace zan tsata wannan ya dace aiki zakatul fitr tun kafin idi da kwana biyu kar ka yadda har a dawo daga idi baka fitar da zakatul fitr ba ko baka bayar da ita ba annabi ya ce wanda ya bayar da ita kafin ya tafi idi yana da zakatul fitr karbabbiya wanda ko bai bayar ba sai an dawo daga idi yace sadaka ce ta yau da gobe ba ta cikin zakatul fitr don lokacin zakatul fitr ya riga ya wuce mhm. eh a'a ya ai su tabbatar da abin nan ba da me ne za su yi su yi musaya tsakanin su ya fita ya bar su ya ba su duka to sai kuma ya me a ya halatta ke abin da nake nufi kaka sai wannan ya fita ya bawa wannan shi ma ya bawa wannan a in suna zaune a gida daya ya dauka ya baiwa wani daga cikin su shi ma wanda aka baiwa har ya samu rara da zai baiwa wani ya halatta na'am wa alaikum salam eh ah, a ba gaskiya bane ba matukar an dawo daga idi manzon Allah ya ce zakatul fitr lokacin ta riga ya wuce in ka bayar ma kamar daidai ne da sarkar yau da gobe ba wani bambanci zakatul fitr kan baka da ita sai shekara mai zuwa a sai magana da ke cewa a iya rama ta har zuwa sati ɗaya ko sati biyu ko sama da haka in ka wuce sati uku ka samu ta bada ko kaza ko kaza duk ganu ne marasa inganci dan annabi ya ce man addaha qabla salati fa hiya sadaqatun maqbula wa man addaha ba'da salati ba'da salati inna ma hiya sadaqatun min sadaqa an gane ko da haka mutum zai bayar da ita kafin ya riga ya fita idi ina ƙara jaddada mana kafin ya tafi idi akwai waɗansu hadisai da suke cewa azumin dan adam ana rataye ni tsakanin sama da ƙasa ba a karba sai ya fara zakatul fitr hadisi ne na ƙarya ba su da inganci kun gane ko a ce an ya azumin ka yana tsakanin sama da kasa ba za a karba ba sai ka zakatul fitr to yanzu wannan ya dace da rahmar ubangiji kuma shine yace la yukallifu Allahu nafsan to ya kallafa ma azumi kai ya kallafa zakatul fitr baka samu halin yi ba ta fada akan ka kenan dan me za a ce azumin ba a karba sai ka zakatul fitr wannan bai gantar ga bakin annabawa na'am yan kasa mai alkama guda na kwaya sha hudu sai mutum ya yaya da wannan kuma ko ko alzahu fikihu babu galibi kitabun ra'as ne kawai da kasar Hausa za ga mu da yadda aka koya mana da tun muna yara wani shine ba a fita idi sai an ci alkama goma ko da za a yi zakatun fitr ko da ba za a yi ba duk ba yi da asali a ciyar alkama guda goma ko sha biyu ko eh abin da ke faruwa a wurin mutane da yawa eh mm. sai mutum ya samu abin da zai zai dauka ba da samu lokon ka'idar da sai rara ne da ka bayar eh a zakatul fitr wanda take wajaba a kansa fa shine wanda yake wadatacce wadata kuwa ka mallaki abin da za ka ci a wannan ranar duk abin da ya ɗoru a kan wannan to shine wadata amma matukar ba abin da ka mallaka bai wuce na abin da za ku ci ba ko da kai da iyalinka a wannan yinin to zakatul fitar da fada kanka dan idan kuka ɗebe wani abu daga cikin abincin wannan yinin kun samu na safe na rana amma ba ku da dare ka ɗebe ka ba da zakatul fitar. Allah bai wajen ma ba kai amma duk abin da yake rara wanda ya doro akan abincin wannan yinin to daga cikin su zaka fitar da zakatul fitr yanzu ba shi da kudi amma yana ganin kudin su za su zo suna wurin bashi tun da dan albashi ne yana jiran wata ya zo karshe ai kamar yana bi bashi din kenan to gashi wata ya zo amma ah, gashi kuma sallah ta zo ba da abin zakatar fitr wato sai je rance yayi wallahi bisa ga zance mafi inganci ba zai wannan rancen ba. bar shi kawai in ya samu abin yi yayi in bai samu ba ta fada kansa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa ma ja'ala alaykum fid din min harajin millata abikum ibrahim na'am ya zama ranar da ya rage ba zai iya kana da ranar da ya rage amma ba zai ishi ba dukkan gidan zai ishe ka sai ka fara auna da kanka wannan nawa ne ya kare to wannan na mata ta ne uwar gidan wannan ko ko da ba za a fara ne to shi ke da ka fara da adadin mata da kanka tukuna dan da hadisi zai zo nan gaba ibda bi nafsika fara da kanka suma bi man ta'ud ka fara da naka sannan matarka sannan danka sannan da wanda ya kare kansa shikenan sauran Allah ya zima sai ka ba da wannan hadisi zai zo nan gaba ibda bi nafsika thumma man ta'ulu fara da kanka sannan wanda kake daukar nauyin sa eh wala idan eh. hmm. ya wani ko ko a idan kana da tabbacin za a fitar masa a can kai ba sai ka fitar masa ba sai ka kyale wancan yin tunda yana yana riko a wurin wani danka ne amma ka ba da shi riko wajen wani wanka ko kanin ka can kuma za su fitar masa shi kenan ba sai ka fitar masa ba wali abi dauda قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول sallallahu alaihi الله عليه abu أبو سعيد يتي والله بزن ina fitar da zakatul fitr irin yadda na kasance ina fitar da ita lokacin annabi wali abi dawud a riwayan abu dawud la ukhriju abadan illa sa'an yace har abada bazan gushe ba ina fitar da sa'i sa'i ga dukkan wanda zan fitarwa zan fitar masa da sa'i guda kun gane ku. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر annabi ya wajabta zakatul fitr ya tilasta zakatul fitr saboda me tuhuratan lis-sa'imi min al-lagwi dan ta tsarkake mai azumi min al-lagwi daga yasasshen zance da ya rika yi a cikin azumi wa tu'matan lil masakin domin kuma ta zamanto ciyaswa daga yasasshen zance rafasi da kuma batsa wa tu'matan lil masakin kuma domin zakatul fitar ta zanto ciyasuwa ga mabukata wato kenan wannan ita ce hikima mansusa hikima da nassi ne ya kawo in matambaye ya tambaye ka menene hikimar shar'anta zakatul fitr sai ka ce me hikimar ta Allah kalla guda biyu farko dai dan ta kankare maka kananan zanubai da karanka yi cikin azumi Allah ya san shirin cewar rafa da zancen baza ka yi cikin azumi to sai zakatul su su taimaka wajen kankare wannan dan azumin ya zanto take sosai an gane ku na biyu kuma dan ya zanto an ce da miskinai tun da ranar idi rana ce da ake bukatan walwala ya kamata har wanda baya da kokobo shi ma a bashi wani abu ya ji daɗi a wannan ranar tun kenan wannan shine hujja na malaman da ke cewa zakatul fitr kenan ana raba ta ne kadai ga waɗanda ake kiran almasakin banda sauran ajujuwan mutanen nan da ake bai mazakka almasakin kadai ake ba dan annabi ya ce wa tuhmatan lil masakin da a ce banda almasakin wani na iya shiga al'amilina alaiha almu'allafati qulubuhum ar-riqab algarmi gharimi wa fi sai shiga amma tun da bai kawo su ba ya ce tuhmatan lil masakin to miskinai kadai za a ba su da katul fitr kun gane ko kuma kar mu manta lafazin almiskin da lafazin alfakir. lafazza ne guda biyu da malamai ke cewa idan ijtama'a iftarqa wa idan iftarqa ijtama me suke nufi da wannan zance lafazzan nan guda biyu in sun zo a wuri daya a aya daya ko hadisi ɗaya to lafazin alfaqir ma'anarsa daban da lafazin almiskin amma idan aka kawo almiskin kadai a cikin aya ko hadisi to ya ɗauki ma'anarsa ya ɗauki ma'anar ta alfaqir nan take idan an kawo alfaqir kadai kuma ya ɗauki ma'anarsa ya ɗauki ma'anar ta almiskin kuma nan take amma in haɗa su da juna ko da ma'anar su daban-daban wannan ka'ida tana da kyau ku rike ta za ta baka daman istinbati da dama a cikin babuka na ku asalan dai al-faqir da al kaga daban-daban ne dan Allah ce inna masadaqatu lil fuqara wal masakin al jam'i na fakir almasakin jam'i na almiskin to wane ne ko faqir ko ayyuhuma ashaddu halan wanne ne yafi shiga halin kakanuka yi tsakanin fakiri da miskini wa ya fi talauci fakiri fakiri ya fi talauci dan shafi shafi'i ce maskini yana da wani abu amma bai wadatu ba ne ba an gane ko yana da wani abu amma bai wadatu ba za ka samu mutum har mashin na hawa yana da shi amma a gidan haya ba ya da halin gidansa miskini ne za a ba shi zakka kila wani malamin jami'a ne ma amma miskini ne dan albashi ya shi malaman jami'a ne <laughs> za a ba shi zakka miskini ne to amma kaga wannan shi ba fakiri bane ba kenan akwai fakiri shi kullun sai ya fita yayi da ko zai samu abin da zai ci kuta yaumin kenan kaga wannan fakiri kenan suka ce ai almasakin suna da wani hali ko da sai dai bai wadace bai toshe dukkan matsalar rayuwa bane ba yana da aikin yi amma sunansa miskin an gane ko aka ce a shafi me hujjar kai ce a gashi Allah ya ambaci masakin ya ce suna da jirgin ruwa amma safinatu fakanat li ya ce masakin da jirgin ruwa ya amaluna fil bahari faratu ana ibaha wa kana wara'ahum malikun ya safina kull zasu ba ce safina fa jirgin ruwa amma yace li masakina ne ya nuna kenan su da to da haka kenan waɗannan kalmomi guda biyu ma'anar su daban da juna alfakir daban almuskir daban amma idan an kawo alfukara kadai to har miskin ya shiga ciki don haka anan da aka ce tsoratan lil masakin ko fakir ka samu zaka ba ballantana ko miskin irin wannan kalmomin suna nan da yawa irin su ne kuma al-iman da al-islam idan tama iftarqa wa idan iftarqa ha kuma kalmar al-anbiya da as-salihun idan tama iftarqa wa idan iftarqa ijtama'a ma'ana idan aka kawo al-iman da al-islam a aya ɗaya ko hadisi ɗaya ko wuri ɗaya Wannan ya nuna al-iman daban al-islam daban lokacin al-islam sai zanto ayyuka na zahiri kamar sallah azumi zakka aikin hada kalmar shahada zaka furta aji al-iman sai zanto ayyuka na badini yadda da kaddaituwar Allah ba zuci bane ba yadda da malaiku ba zuci bane ba yadda da ranar tashin kiyama yadda da kaddara yadda da littafi yadda da kaza yadda da kaza kaga sai zanto al-iman shine al-amalul batina al-islam shine me al-amalul zahira wannan in an kawo su tare da juna malaika ya ce akhbirni anil islam sai ce al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah وأن محمد رسول الله ورسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا سيقول أخبرني عن الإيمان سيك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره سيزن على الإسلام دبان الإيمان دبان amma idan aka zo aya aka faɗi islam kaɗai to har imani ya shiga ciki inna dina inda islam imani ya shiga ko bai shiga ba wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin kaga imani ya shiga har cikin nan haka idan aka zo aka faɗi imani kadai wa man yakfur bil imani faqad habita amalu shi ma islam ya shiga ciki ka zo al-islam ya shiga ciki kun gane ko shine ma'anar idan tama'a iftaraka wa idan taraka istama yanzu da aka faɗa al-anbiya'u kowa ya san yan hada su da as-salihun to al-anbiya'u din daban salihan bayi kuma ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كذا الشهداء دبن الصالحون الشهداء دبن الانبياء الانبياء دبن الصالحون كما من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اما اذا كانوا الصالحون كدي ايه to wannan ya shiga har annabawa sun shiga ciki an gane ko wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa kenan ba annabi ibrahim ba wa innahu fil akhirati lamina salihin bi min al anbiya ga annabi yusuf yace rabbi qad ataytani min al mulki wa 'allamtani min ta'wil al ahadith fatir as samawati wal ardi anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin yana nan yana son a riskar da shi da annabawa ne ko salihai kadai annabawa amma sai aka samu su as salihun sune ma'anar izajtama'a iftaraka wa izaftaraka ijtama da haka almasakin anan har fuqara sun shiga ciki faman addaha qabla salati fa hiya zakatun maqbula wanda ya bayar da ita kafin a fita sallah to ya ta zama zakka karbabba wa man addaha ba'da salati wanda ko bai bayar ba sai bayan an dawo daga sallah fa hiya sadaqatun min as-sadaqati ta zama irin sadaka ce da gobe ba ta da falalan zakatul fitr a shi ne idan ma aka ce ka biya wanda ya ce ka biya ya daura ma wahala ne na farko lokacin ya riga ya wuce in ma ka yi ba ka ladan zakatul fitr sarka ce ce yau da gobe dan gashi hadisi daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu abu daud wa ibn majah wa sahahahu al-hakim hadisi ne dai ingantacce eh. hadisi bayyana eh cewa kankare zunubai kuma kankare ya kuma gangano eh ai an ce yaro zai za a cire wa yaro ko mun kasanta eh da ta cewa shi bai azumi ba bane abin balla sarai laifi eh. to amma zai su ce da miskini ko ya kamata ya ce da miskini ko <laughs> tunda a to ai da shi tunda dai hikimar guda biyu ce in ɗaya ta ce masa ba sai amfani da ɗayar ba babba ta ta haƙaƙa lahu hatan alfa'ida shi ne ya kasance an kankare masa zunuban sannan ya ce da miskini amma yaro in ba da zunubi to kuma zai ce da miskini din shi yasa hikimar guda biyu ce idza fatatahu al-ukhra idza fatatahu wahidatun minhuma fala tafutahu al-ukhra to sai mu dakata haka abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi fi sai a yi kiran sallah sannan sai mu saka kaɗan daga cikin tambayoyi assalamu alaikum mai tambaya ta farko yana maganar cewa shin kamar karo da ake samu daga cikin itace shi ma za a lissafa shi ne cikin ma'adinai ta yadda za a fitar masa da zakka ka sani cewa ba a kiran abu da suna ma'adini sai abin da aka hago daga ƙasa dan haka ma su malaman fito din suke karkasa su gida uku cewa abin da ake hakowa daga kasa din akwai wanda yake jami'ar ne amma kuma wuta na tasiri a kansa daskararre ne amma wuta na tasiri a kansa shi ne kamar zinari kamar azurfa da sauransu akwai kuma wanda yake daskararre ne kuma wuta ba ta da tasiri a kansa shi ne kamar gishiri kamar suminti kamar menene da dai waɗansu ababai wanda hako su ake da kasa akwai kuma abin da yake ruwa ne shine kamar fetur kamar sauran ababai na ma'adanai irin waɗannan to da haka dai a takaice dai shi karo ba wani ma'adani ne ake haɗo haƙowa daga ƙasa ba kuma shi ba kayan abinci bane ba ballantana ka jira ka abin nan amma idan sana'ar ka shine ɗebo karo har ka kai shi ka sayar waɗansu suna fitar da shi waje har zuwa Holland to ya kasance ka samu kuɗi da yawa to wannan kuɗin da ka samu su za ka fitar ma zakka amma ba za a ce ka ba da karo tan kaza a matsayin zakka ba wannan yake cewa na ji wani malami yana fassara wani hadisi da albani ya kawo cewa wa kana yada'u yada'u ala zahiri kafihi wa rusdihi wa sa'idi kamar da karbuto kenan yake wa yana fassara shi akan cewa duk inda mutum ya dora hannu cikin guda uku nan yayi ko ya dora a bayan tafinsa ko ya dora akan wuyan hannu ko ya dora akan zira'i to wannan bai fahimci hadisin bane ba abin da yake nunawa nan take ne hannunka da dama za ka dora shi akan waɗannan ababen tafin hannun dama yayin da ka tsora shi haka za ka samu cewa wani bangaren ka ya tafi bayan tafi da wuyan hannu da kuma har mai kan zirai to wannan shine alwadau a cikin sallah ke hadisin dama yana magana akan wadau ne na Allah yusra fi salat dora hannun dama kan na hagu a cikin sallah haka kenan amma karka ce haka ake yi ko kuma haka to ya zaka ka dora shi akan wuyan hannu ka da ya ba zai yi ba dole sai ya shafi zira'i ko ya shafi na bayan tafin hannunka wannan shine abin da ake nufi da hadisi Allah ba ba sauran tambayoyinka da ka rubuto duk ban fahimce su ba saboda rubutun bai fito sarari sosai ba wannan kuma yake cewa gaske ne cewa za a iya kiran maras aure a matsayin miskini akwai wani hadisi da yake cewa miskinun miskinun miskinun allazi la zawja lahu miskinatun miskinatun miskinatun allati la zawja lahu wato miskini ne miskini ne wanda duk baya da mace miskini ya ce miskini ya ce wanda duk baya ta da mace to amma sai dai hadisin da ifi ne kaga goraye sun huta kenan wannan hadisi da ifi ne bai inganta ba ai da zaka san ma da ifi ne wato larabcin sa ma kuskure ne annabi ko baya kuskuren larabci shine afsahul arab domin lafazin miskin ala wazni fi'lil yasduqu ala zakari wal unsa sifa ce da ka iya cewa rajulun miskin wa mar'atun miskin idan ka ce miskinatun ka yi kwambale a larabci la talhaquhu ta'u ta'nis ta'u ta'nis ba ta zuwa ga wannan to ka danganta annabi ka ce annabi ya ce miskinun miskinun miskinatun miskinatun wannan larabcin annabi ya fi karfin ya isa sallallahu alaihi wasallam domin ba abin da yake alawa zan fi'lil wato yastawi fihi zakar wal unsa yastawi fihi al muannas wal muzakkar kamar yadda sabur ne ala wazni fa'ul da kamar kace ajuz rajulun azur ajuz wa mar'atun ajuz amma idan kace wa mar'atun ajuza ka kawo ta utanis kowa ya san baka jin larabci kawai ka dan dagaji ne a larabci saboda duk abin da yake ala wazni fa'ul mimma yastawi fihi al muzakkar wal muannas bihayth la talhaquhu ta ta'nis mallaka lahu me mallaka lahu imra ya da ɗaya ne da wannan ma'anarsa kana nufin wanda baya da mace to me ma'anarsa adda naji duk tafiyarsa ɗaya da'ifi ne da'ifi ne da haka mutum ko goro ne yana da kuɗi zai bayar da zakka kuma yana da kuɗi ba za a bashi zakka ba za ka ce dan a wannan hadisin yanzu kana eh da wannan hadisin ya inganta abin da yake nuna ba ko da mutum ya mallaki nawa matakar baya da mace kenan ba zai zakka ba tunda shi miskini ne kuma karshen aka da zakka zai karba tunda shi ne miskini ne kaga wannan ko ba daidai bane a shari'a eh to kaga nan ma kuskure ne da gauraye suke suke layyau dan shi goro ne za zaka yanka layya kai ma ba sai dafa da kansa mutum da ya zo na haka ko ya je ne mai balangu ya gasa masa ya biya shi a yi masa balangu ko a yi masa tsiransa ya je tun da ya karanta tun da ya zauna goransa amma dai wannan baya hana da ya yi layya ya ce wai al'adar kasar mu dabino ba abinci ba ne ba wato kamar kayan marmari ne da haka shin dabino shi ma har ana iya mayar da shi kayan abinci kuma nan ya zo kansa za ka fitar da zakatun fitar cikinsa. kuma nasi ya zo karar dino riba tana shiga cikin sa kuma nasi ya zo karar dino ana fitar da zakar sa to ga za zaka ka fitar da shi daga cikin kayan abinci wato shi da dino yana cikin mafi kimar abinci ma a bankasa an gane ko zaka zaka iya sa shi cikin kayan abinci zaka iya sa shi cikin kayan marmari duk inda ka sa shi zai shiga kuma shine abin da ko kullun zaka cika koshi har kai wata kana ci baya yawa a jikinka da za a ce zai lalata maka ciki ko ya kawo maka tasgaro a jiki amma ko nama kake ci yau da gobe sai ya zama maka cuta ko illa amma dabino ko ba haka bane ba da haka kasancewar mu ba al'adamu bane ba dabino baya zuba cikin ka abinci bane ba shike nuna kuma hukuncin da ya shafe shi na hukuncin hukuncin shari'a ba za a yi ba to wannan dai sune tambayoyin da suka fito fili sauran rubutun su yayi abin nan da yawa mun fahimci rubutun su sosai na'am bismillah eh ana ta kawo mana ran Allah din har kuma da Allah ya muka da muka san mun fitar da bayan dawa da Allah wai kuma ku fitar da ta kuma a'a tunda ya raba ya kawo wa yan kwamiti ai ya bayar illar ya fitar da zakatul fitar ya ajiye a gida bai bayar ba har sai ya je idi ya dawo sannan ya bayar tunda annabi ya ce man addaha ka gani ya bayar to inda ya riga ya kawo wa kwamitin da suke karban zakatul fitar ya riga ya bayar kenan da haka zakarsa ta yi zakatul fitar din ta yi su kuma rarrabawar da bayan sallah ne wanda ba su yi laifi ba sai dai abin da aka fi so su raba ta kafin sallah din su ma kaga wannan shine hikimar a bayar da ita tun sallah ta rage kwana biyu din dan wannan shine zai iya bayar da dama da ranar lokacin da za a iya rabawa har wanda baya da shi shi ma ya samu kuma ya sake ko Allah kalli wanda baya da shi idan an bashi ya samu abin da kuma zai abincin safe da shi ranar sallah na'am alaikum salam hmm. Hmm. ba gaskiya bane ba za a bashi ba dai bane ba za a bashi da mun riga mun faɗa a baya ba zai bayar ba dole sai abinci dan me bai tana jinsa ba kwana biyu an ba shi wannan damar ko halin tafiya ne zai iya sa ya bayar ko kafin ya tafi ya bar sallahu a gida in lokaci kaza yayi a fitar da zakatul fitr wato in dai ka gane hukuncin duk wannan abubuwa ba za su ka za ka yi tafiya ka san kuma za ka kila sallah ba za ka dawo ba ba sai ka bar sallahu ba a gida shikenan ka bar sallahu iyalanka su fitar ko baka da ya halatta ko kaya sai inda kake ka sai kayan abincin ka raba sadaka din ya halatta ku na'am za su raba ta hanyar da duk ta dace ai duk wanda ba a dora mutum nauyi a ce ko da yan kwamitin karɓar zakka ko zakatul fitr ko kowace irin zakka sai waɗanda aka san cancanta su ta fuskar ilimi da tsoron Allah da sanin ya kamata wannan ke sa a dora mutum wannan nauyin to kuma sai aka kawo kayan abinci daban-daban wani ya fi wani kima wannan shinkafa wannan gero wannan masara wannan dawa wannan alkama wannan kaza kima su daban-daban su za su kasafta gwargwadon da su yi ijtihadin adalci suka yi magana ta riga ta kai alaikum salam idan akwai lokaci wanda aka tsayar da cikin zuwa wannan lokacin da lokaci matukar ya rage kwana biyu tun daga nan har zuwa washe garin sallar da safe za ka yi bayarwa ba iyakance maka wani lokaci ba a babu wa alaikum salam eh hmm. da hmm. aka yi aure Mm. wannan yana magana dangane da irin samira samira da mata suke saya su yi jere da su da kayan karautinsu da tangaraye da menene su ma za a fitar musu da zakka ko ba za a fitar musu ba waɗannan ne ba za a fitar musu da zakka ba kayan adam da ake magana su ne alhuli alhuli shine kamar su zinariya da azurfa su ne ake magana eh, eh. da kudin da zai cire masa eh. ai sai sa malaman da waɗannan suke cewa za ka iya fitarwa daga cikinsa ka je a gwada nauyinsa a ga gaba ɗaya gram nawa ne ko menene ɗinsa kaza sai a fitar da zai cikin arba'in na wannan abin wato wannan mas'alar abinda nake so a ina fatan ina fatan sauran yan uwa musamman waɗanda suke da kokarin karance karance na littattafai na fiqh da na hadis wato su ƙara fata da binciken su ko musamman akan fatoyi na wannan lokacin tunda su malaman da suna maganar kawai kan za a fitar ne kuma su suna san kawai daga ciki ne tunda da can gurin ba takardu ne kudin ba su zinari da azurfa su ne mai su ne kudi da su ake buga dinari da dirhami da menene da su ake to da aka sai suke ba da hukunci kamar yadda yake to yanzu ko sai zanto kuɗi ne a madadin waɗancan shi takardun kuɗi da ke hannun mu yanzu da eh, nairori da dollars da sterling pound da menene da saifa waɗannan ba su ne ainihin ruhin kuɗi ba su a madadin kuɗi suke yarjejeniya ce a yau yana ga dama sai wani ya ce wannan naira ba ita ce naira ba amma ba a mutum da ya so zai ce yau zinari da shi da kwamso sun zama ɗaya yace daga yau ne a gwamnati na da zinari da gawayi daraja su daya bai sama to amma kowa ya riga san dan naira dan wani zo sai rusa ta yanzu shikenan kuma ta tashi daga aiki duk wanda take wurin ta zama tsumma idan aka ce an bayar da lokaci kaza kai maza ka je banki ka canja daga nan zuwa sati biyu duk wanda bai canja ba tashi ta zama tsumma kaga ta zama tsumman ko ashe ita ba ita ce kuɗi ba to kaga shi ne maganar mu yanzu da muke mu'amala ta kuɗi shi yasa don maganar take da rikitaswa, kan cewa zina amma dama sun san zina da kawai za a fitar amma yanzu tun da akwai kudi a hannun mutane kima za a fitar ko zinari shine wannan maganganu suke maganganu ne masu yawa don malamai sun yi su akan fatawa akwai littattafai da za ku iya dudduba ga waɗanda suke da kokarin bincike akwai littafin ah, fatawa na sun shek Abdulaziz bin Abdullahi bin Bas akwai kuma littafin fatawa na shek Muhammad Salih bin Uthaymeen akwai kuma wani sabon littafi da aka yi sharhin Bulughul Maram mai juz'i shida mai shirin da suna sunan sa ya kwanta mu juz'i shida ne to yana daukan da yake dan zamanin nan ne yake yanzu haka yana raye a ba fiqhul islam ba akwai fiqhul islam na wannan na Abdul Qadir Shaibat Alhamd ba shi ba na Bassam wallahi na manta sunan sai zaka yana nan gida yana da shi sai dai gobe kuma na turo a ta haka ilimi yake wani lokacin sai abin ya kuma ce ma kamar an dauke wuta sunan littafi da gaga gaga eh a'a tawdihul ahkam tawdihul ahkam sharh bulugul maram sunan sa kenan tawdihul ahkam juz'i shida ne to wanda yake mutumin zamanin ne dan haka zaka samu misalai da dama yake bar wanda suka shafi zamanin yanzu ne kan mas'aloli da dama na fikihu na yanzu wanda yake nazariya wadda take da waki ba nazariya wadda kawai a rubuce take ba ta da waki an gane ko ko Mm. Ya ya dan tauna kuke don wanda mun bayani

yawa manta ne kai ba magana ta ce ta wuta warware ta da ba kai ne ka manta in hmm, yanzu ka tabbata kai ma kai ka yadda ka manta tun da yanzu ka kasa kai to me nace a satin ba a shi wancan da kai wancan kayan da kai hmm. shi wancan sahabi ya yi magana da akan cewa idan mutum zai ba da ya shige abincin da zai ci hmm. mutum hmm. bai wani ba abu zarar gifari ne abu zarar gifari ne ke da ra'ayin dukkan wanda ya ajiye wani abu ya kwana a gidansa to ya shiga karkashin ayar Allah zai ne ya kalli zunar zahaba wal fiddata wala yunfiquna hafi sabilillah fa bashiran bi azab a iyakacin fahimtar sada ayar kenan kai din ne yanzu ba za ka ajiye naira ɗari a gidanka ba in ta kwana ka shiga karkashin ayar suratul tauba ne fatawarsa duk sahabbai sun saba masa shi kadai ke da wannan fahimtar Usman da amfani ce wannan fahimtar taka ta yi tsauri in ko zaka ci gaba da fada wa mutane to ko ba za ka zauna a cikin garin Madina ba dan ka san likulli saqita laqita dukkan wanda yake da wani ra'ayi ko mun rushe sai an samu wanda su yi su goyi bayan sa dan haka sai kore shi ya mayar da shi kawai da zama inda ba mutane da yawa yanzu sai ya tafi ta wasa shi kadai <laughs> saboda maslaha ta addini ba wai dan baya son shi ba ba wai dan bai da imanin sa ba amma tun da ya tare dai kan wannan fatawar ya kamata ya nisantar da ya nisantar daga cikin al'umma kare raba kan mutane tun da ba su dalili shi na ga duk wanda ya ajiye wani kuɗi a tuskar sai kwana ya shiga wannan shi kawai idan ka samu ciniki yau daga kasuwa ka samu ciniki sai ka sai abin da za amfanin gida yau da komai da komai da komai sauran sai ka kira wa miskini ko zo ka karɓi sarka fi sabilillahi ka tafi gobe kuma Allah ya bayar <laughs> ya abin da yake so ya ce idan an dauki wannan cewa komai ya zama kanzu kenan to kaga inda zaka san wannan fahimtar ta ma'a ta ta ta Abu Dar kuskure ce to idan haka ne waye zai samu kudin da zai bada zakka dan ba za su taru balantana su kai matsayin zakka wanda shi ko ba zai ce babu zakka a musulunci dan Allah ba zai faɗa wa bayan baya san ba zai yiwu ba amma bisa da wannan fahimtar tashi babu yadda za a yi zakka ta yi dan kullum ka samu za ka kashe ne gaba ɗaya kuma ka ba sadaka sannan maganar kuma a ci gado duba ta taso ba domin mai kabari balantana a ci gado kullum ka sarka da shi na haka wannan fahimta ta saba daidai wacce da haka sabai suka saba masa ba abin da zai gudana ai shi yasa Usman da yace wannan ya kamata ya koma kauye da zama <laughs> wa alaikum salam

su kuma kansu wanda aka ba su wannan shekarar kasu ce ta zama baki kuma wannan shekarar sai ta zagayowa lokacin lissafi yayi ta yadda in ba a ba su ba su yi fushi wannan ba daidai bane ba in sun zo ba a ba su ba kasu yi fushi dan yin fushi din nan ba baka ga wata siffa ce wanda ba ta dace ba da Allah ce wa minhum man yalbisu fi sadaqat fa in wata min haradu wa in lam yata minha idahum yaskatun akwai wanda suke zargin ka suke ka game da abin da ya shafi zakka in ka ba su wani abu yayin da ka zo rago to kai mutumin kirki ne in ko ka hana su sun su fushi da waɗannan munafikai ne Allah ya siffanta su da wannan cikin suratul maida a cikin suratul tauba sai ce wa law annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah sayutina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah radibun ina ma a ce sun yi da abinda Allah ya ba su manzan Allah ya raba ya ba su suka ce ai Allah ya ishe mu rayuwar mu ta duniya mun dogara ga Allah ne ba ga zakarwa da ba to inda sun yi haka sai ubangiji ya dada masa cikin falalar su ko manzon Allah sai ba su cikin falalar abin da Allah ya bashi na dukiya amma fushin da suke ne idan an zo idan an hana su zakka wannan bai dace ba dan haka dan mutum ya baka zakka wannan shekara ba sharadi ne kuma shekara mai zuwa sai ya baka ba kai fushi kai tuza zage ge wannan ka jawo kanka alhaki ne shi dai zakka ta yi ya ba wani ba kai ba kai kai tuza zage kai kadai ta shafa a <laughs> kira ba za mu fahimta da haka baya dacewa ka mayar da abu kamar rigima kuma zakka da mutane sun santa bai kamata kai rigima wannan ba baka ba annabi ce inna ma hiya awsaqun nas dattin mutane ce da haka yace la tambagi li ali muhammad baya dacewa a baiwa ahlul baiti ya dattin mutane za a baiwa iyalan gidan annabi yace mu fi karfin zakka a sai kai fata kake ma Allah wadatar da kai ba sai ka karba ba ba rigima kake ba cewa mu ne na bara mu ne na bana duk shekara ta zo sai an bamu bai kamata mutum ya wannan ba mu yi hakuri haka saboda lokaci ya ja وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم